من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها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 maraice na hudu wato a yini na hudu kenan a watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da takwas na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine talatin ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha bakwai a lissafin miliyaniya a jiya a karatunmu na tafsirin mun tsaya cikin karatun da malam as-sa'idi ya ambata a cikin littafinsa a waɗannan ayoyi da muka ji an karanta musamman ayar farko faɗin Allah maɗaukaki bayan ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba da ba'da imanikum kafirin sai ce wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluhu ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم a cikin wannan bayani inda yake cewa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh ay ar-rasul bayna adhhurikum yatlu alaikum ayati rabbikum kulla waqtin ga manzo yana karanta muku ayoyin ubangijinku a kowane lokaci gashi a tsakaninku yana tare da ku waɗannan ayoyi ce wahiya الآيات البينات التي توجب القطع بموجبها أيوي بيننو هجوجي ما سوك ألفي وأن سكي سبب سكي وجبتا mutum ya sakankance tabbace ba tare da kokonto ba da abin da suke karantarwa waljazma haka dai da yankewa babu tantama bi muqtabaha da abin da suke nuni zuwa gare shi wa adamu shakki fi ma dallat alaihi wani duk abu da yake faɗa amma ya faɗe shi da jumla guda uku shi alqat'a bi mujabiha da aljazma bi muqtadaha da abadan shakki fi ma dallat alaihi bi abu da yake faɗi duk wanda ya san larabci san abu ɗaya ma'ana abin da da waɗannan ayoyi suke bayyanawa suke nuni zuwa gare shi suke hukuntawa suke wajabta a fahimta to ya zama cewa kana da sakankan cewa akan waɗannan wannan ayoyin siffar su kenan babu kuma wani kokonto a cikin su bi wajihin min alwujuhi ta kowace irin fuska yace khususan musamman ma dai wal mubayyin alhali wanda yake yin wannan bayanin wane ne mai yin wannan bayani ga waɗannan ayoyi shine afdalul khalqi mafificin halitta wa a'lamuhum wanda yafi kowa ilimi a cikin wannan halitta ko wannan halitta aka ce ba mafificin al'umma ko ballantana ka ce iya al'ummarsa a'a tun da Allah ya halicci dan adam to mafificin dan adam bal tun da Allah ya halicci halitta baki daya babu wanda darajarsa ta kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'un min al-mala'ikati wa min al-jinni wa min al-insi babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falala da daraja a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa kuma a cikin halitta babu wanda ya kai shi ilimi wa babu wanda ya kai shi fasaha iya bayani bayani to duk wani bayani da zai zo bayan nasa sai dai ka gan shi a dakushe na manzo Allah alaihi wasallam ya fi shi haske ya fi shi bayyana wa ansahuhum ya fi kowa bai wa abu haƙƙinsa wa ar'afuhum kuma shine mafi tausayi da rahama da jin kai lil ga mu'minai sannan alharisu ala hidayatil khalqi wanda shi ne kwaɗayi ne akan shiriwar halitta wa irshadihim da dai wasu akan hanya ilman wa khuluqan wa amalan bi kulli tariqin yaqdiru alayhi ta duk wata hanya da yake da iko inda yana da iko ya isar da saƙonsa saƙon ya isa to zai yi in yana da iko ya isar da bayaninsa bayanin a fahimce shi to zai yi in yana da iko bayaninsa ya shiryar a kuma shiryu a ɗauki gaskiya to zai yi ma'ana babu wata dama da yake bari sallallahu alaihi wasallam wajen ilmantarwa da shiryarwa da karantarwa da faɗakarwa da sanya a hanya da nusarwa sai face yayi fa salawatullahi wa salamuhu alaihi kai wannan manzo salatin Allah da sallamarsa su tabbata a gare shi falaqad nasaha wallahi lalle yi nasiha ga al'umma wa ballagha kuma ya isar da saƙo albalagha almubin isarwa mabayyaniya babu wanda zai tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa bai isar da wani saƙo ba duk wanda zai ce maka wannan abin wannan ibada wannan tsarin na bauta wa Allah da shi wannan ɗin ya zo da shi a zamanin yanzu manzon Allah sallallahu bai kawo shi bane ko saboda bai san shi ba shi kuma na zamanin yanzu shi ne ya san shi to hakika wannan ya tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin isar da sako duk abin da za a shiga aljanna ta hanyar aljanna ta hanyar sa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sa kuma ya zo ga mutane in an same shi kuma shi kaɗai ɗin nan ya isa a shiga aljanna duk abin da bai zo da shi ba shiru da ya yi bai ce a yi shi ba dalili ne na cewa za a iya shiga aljanna ba da wannan abun ba an fahimci wannan abun don haka kar a rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin sakon da Allah ya aiko shi da shi falam yabqa fi nufusil qa'ilin ko falam yubqi fi nufusi qa'ilina maqalan ai falam yubqi ai ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bai bar maƙalan wani abun faɗa ba fi nufusil qa'ili a zukatan masu faɗa ma'ana babu wani abu da wani mai faɗi yake so a faɗe shi wanda in ba a faɗe shi ba ba a yi daidai ba sai face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗe shi idan dai abin da ake nufi da wannan faɗi shine in ka faɗa in ba a faɗi wannan abun ba akwai kuskure in ba faɗi wannan abun faɗin ba ba za a shiga aljanna ba to in ne wannan abun yana nan a zukatan mutane to manzo Allah sallallahu alaihi ya riga ya faɗe shi me ake nufi da wannan zancen ma'ana in abu magana ce da za a shiga aljanna ta hanyar ta to annabi sallallahu alaihi ya riga ya koya mana babu wani zance da zaka shiga aljanna ta hanyarsa sa wani zikiri wata addu'a wani tsarin bauta da za a yi da baki wani abu da ake bukata a karanta shi sai face manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana shi walam yatruk ay sallallahu alaihi wasallam nan duk ifradin ana nufin nasa ne walam yatruk ay annabi sallallahu alaihi wasallama li ja'ilin fi talabil khairi majalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar wani mai yawo da shawagi wajen neman alheri wani fage da zai je ya nemi alherin ba bai bar masa ba illa face ya bar wannan alherin gashi nan inda za a same shi kun gane wannan larabci shi ba mana idan akwai wata gayauna in akwai wata gona in akwai wani fili da za a yi yawo da faɗin a cikin faɗin duniya nan dan a samu wani alheri to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama wannan yawon ya samu alherin ya dora mu a kansa kar ka tafi yawo ka bar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda za ka je in ba nasa ka samu ba to ba daidai bane ka ajiye sannan yace thumma akhbara sannan sai Allah mutuki bayan ya faɗi wannan sai ba da labari anna man sama bihi cewa duk mutumin da ya yi wato riko da Allah ya fice da Allah ya nemi Allah ya tsare shi ya tafi wurin ubangiji subhanahu ta'ala neman kariya da neman nan ne matsararsa nan ne mafakarsa nan ne inda zai samu tsiransa tawakkala alaihi kuma ya dogara ga Allah wa mutana'a bi quwwatihi wa rahmatihi an kulli sharri kuma ya samu kariya shine wa mutana'a ya fake bi quwwatihi da karfin Allah ya dogara cewa ƙarfin Allah ne ya isa ya wadatar da shi daga dukkan ƙarfin mai ƙarfi da sharrin mai sharri da ƙarfin Allah zai hana zuwan wannan abin zuwa gare shi wa rahmatihi kuma sannan ya fake har yanzu da rahamar Allah cewa duk irin bala'in da ya shiga babu duk irin zunubin da ya yi to babu mai gafarar da zai yafe masa zunubansa in ba Allah ba to in ya kare kansa da in ya samu makari daga wurin Allah madauki ta waɗannan hanyoyi guda biyu bi quwwatillahi wa bi rahmatillahi an kulli sharrin wasta'ana bihi kuma ya nemi taimakon Allah madaukaki ala kulli khairi bisa kowane alheri to faqad hudiya to wannan an shiryar da shi kun gane wannan faqad hudiyan nan to ga ma'anar ta dan haka duk mutumin da ya kama Allah ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ilmantarwarsa da karantarwarsa da ita kawai zai bauta wa Allah ya dogara ga Allah neman taimakon Allah kawai yake yi karkashin iyyaka gudu wa iyyaka nasta'in kuma wasta'ana bi quwwati llahi wa bi rahmatihi to wannan ya gama da komai ya fi karfin kowa a duniya kuma ya shiga rahamar da babu wanda ya samu irinta babu wanda zai samu irinta in ba shi ba zaka a riko da Allah kuma a nemi taimakonsa ta hanyar wato dogaro da shi sai ce wanda ya wannan faqad hudiya ila siratul mustaqim hakika an shiryar da shi zuwa ga hanya madadiciya musilin lahu wanda za ta kai shi ila ghayatil marghubi zuwa wato matukar abin da yake kwadai li'annahu domin kuwa shi jama'a wannan mutum a yayin da aka shiryar da shi jama'a bainat tibai rasuli ya hada abubuwa tsakanin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wajen maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yace a aikata na fadar baki to yayi wa af'alihi haka nan ta wajen ayyukansa wa ahwalihi da dabi'unsa halayen da yake ciki wa baina li'tisami billahi sannan kuma bayan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya face wurin Allah subhanahu wataala tawakkulan wa ta'abbudan wasti'anatan in yi wannan to ya samu tsarewa babu wanda isa ya cuce shi babu wani sharri da zai same shi babban sharri shine kafirci ko akwai sharrin da ya kafirci to idan mutum ya riko da Allah ya samu nan ne mafakarsa to babu yadda za a yi a halaka shi ba zai kafirta ba dan a wannan siyakin ai muke magana ko wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu to wani iri ake nufi din gashi wannan abin da ake nufi in ka riko da wannan ayoyin na Allah sannan ka fake har yanzu da Allah madauki ka dogara gare shi ka nemi taimakonsa sannan kai riƙo da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayyukansa da halayensa to insha Allah ta'ala sai dai ka fi karfin kowa a cikin halitta ba dai wani ya ya fi karfin ka ba da karfin Allah da rahmarsa kafin mu je ayoyi na gaba mu dan ji fa'idojin da muka fahimta a waɗannan ayoyi daga ciki akwai ma'ana da aya da makaranta jiya ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa furuna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim wadannan ayoyi guda biyu fa'idojin da zamu samu cikin su na farko tsoratarwa daga da'a da ahlul kitabi Allah madauki ya tsoratar da mu kar mu musu da'a wa talaqi anhum da kuma dako ko abu daga gare su abin da da ake neman tsiran lahira da shi duk abin da za a tsiran lahira da shi to kar a dogara da ahalin kitabi domin su maƙiyanmu ne batar da mu za su abin da ya shafi duniya kuwa ilimin duniya ilimin da a zamanance za mu koye shi don rayuwarmu mu iya ta duniya ta daɗi wannan ba laifi ba ne a gun kowa ka ɗauki ilimi dama kuma dole mu fahimci ba wannan irin zancen ake ba a nan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya aiki sahabinsa zai ya je koyi yaren yahudu a sati biyu inda a ce ilimi in zai amfane mu a duniya ba a yin sa da alaihi sallallahu ba zai wannan aikin ba don haka abinda ake nufi da talaqqi anhum fi ma yakhussu sa'adatul sa'adatul akhirah cikin abin da ya shafi lahira karmi musu da'a domin su suna mana hasadar kar mu je su a ganin su sune suke kan daidai sune ne za su shiga aljanna ta su ce sune jikokin annabi ibrahim su kaɗai za a sanya aljanna sauran mutane ba za a sa su ba a fahimtar su ko ba haka ba to amma duk abin da yake su kaɗai ne da shi kuma ta hanyar addini ne to kar mu musu da'a kar mu karɓa daga gare su in ba haka ba za su ɓatar da mu saboda wannan hasada ta su sannan kuma kar mu ɗauki manhajin su sannan duk abin da yake bance su su kaɗai to mu aje musu kayan su malamin a cikin iktiba'u sirat al-mustaqim ya faɗi bawabi na wannan lamari ma'ana ya rubutu mai ƙarfi mai kyau a wannan babi din duk wanda ya rubutu a wannan babin za ga iyalun alai sai ya koma littafin iktiba'u sirat al-mustaqim cewa kar ka yi koyi da yahudu da nasara a rayuwarka cikin abin da su kaɗai suke da shi ɗabi'a su ce ta addinin su ba ɗabi'a ta yau da kullum ta ɗan adam ba ɗabi'a ta yau da kullum ta ɗan adam sai idan mun samu wani nassi da ya hana mu amfani da ita a shar'ance to ba za mu yi amfani da ita ba ban sanin ko kun gane wannan wannan ka'idoji ne masu muhimmanci duk abin da duk ɗabi'ar da duk karatun da su kaɗai suka ke keɓanta da shi kuma yana da alaƙa da addinin su to kar mu ɗauka an gane wani abu amma in abu ne na ɗabi'ar hali na yau da kullum hanyar cin abinci da makamantansu to in muna da namu na karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kyale nasu mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in nassin qur'ani da hadisi ya shiru akan wani abu muka samu abun su. kuma iyakarsa amfanin duniya bai shafi maganar lahira ba babu laifi kai amfani da shi kun gane wannan zancen in ka riƙe wannan a matsayin ka'ida shi kenan ka huta ba buƙatar sai an baka misalai da kaza da kaza da kaza ko kuma a ce sai kayi ta tambayoyi akan waɗanne. duk abin da yake ɓance addinin su bar musu kayan su in ba na addini bane na duniya ne in muna da hani a shari'ar mu akan kar ai amfani da wannan to kar mu yi in ba mu da hani to ya halatta dan adamtaka ce ta hada mu da su babu laifi ne Allah sa an gani to wannan kenan ah, abu na biyu daga cikin abin da muka fahimta a wannan ayoyi shine falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba da su ake wannan magana wa fikum rasuluhu ashe zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane daraja daraja ce ba karama ba ko in ce mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake raye a cikin su mun ne masu daraja ne a gun Allah tun daga shi har an faɗa abu ne da ake jinjina shi har Allah madauki yana istibadin kafirci yana cewa dan me ya za a harku kafirta bayan kuwa ga ayoyin Allah ana karanta muku kuma manzansa yana cikin ku ashe zaman manzo a cikin mutane wata kariya ce kun fahimci nan ta ma'ana kariya ce daga bata shi yasa dole ka yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai su shirya. zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakaninsu dalili ne na cewa Allah ne ya zaɓe su su zama abokansa, Allah ne ya zaɓe su su zama su ne ɗaliban farko na jami'arsa, Allah ne ya zaɓe su su zama su ne ɗaliban da za su fara karɓar karatunsa su fahimce shi su yi aiki da shi, kuma sannan su suka tsaya akan suka kuma fahimci hakikanin wannan saƙo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah sa an gane abu. Abu na uku, jinshikin. shiriya in an tambaye ka menene ginshiƙin shiriya in kana son shiriya ina za ka shine al samu billahi ta'abbudan wasti'anata dogaro da Allah wajen bauta masa da neman taimakonsa shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duk mutumin da yake son shiriya ya tsaya nan gurin bautawa Allah neman taimakon Allah sallarka azuminka zakkarka duk abin da yake sunansa ibadarka to karka ga kowa sai Allah babu shirka sannan in ka tashi bukatunka na yau da kullum a duniya me kake so duniyarka da lahirarka duniya ta daɗi ka samu natsuwa da kwanciyar hankali kariya daga Allah ilimi arziki lafiya zuriya cin nasara sannan a lahira ka shiga aljanna to karka nemi taimakon kowa akan wannan sai sai Allah bautar ka ga Allah neman taimakon ka ga Allah madaukaki to wannan shine sirrin da kuma ginshikin ko ka ce fila da ake so idan ana son mutum ya samu shirya banda wannan alimci na bi quwwatihi wa rahmatihi sannan ka fake da karfin Allah ka fake da rahmar Allah karfi wajen a kare ka daga sharri rahama ka samu duk abin da ka aikata marar kyau Allah maɗauki ya ji kanka ya gafarta maka in mutum ya samu wannan da Allah mai ke nema hmm? duk wanda ya samu waɗannan abubuwan hudu ku rike su da menene ta'abbudan wasti'anatan ko sannan kuma na imana samun mafaka bi quwwatin lahi wa rahmatihi duk inda zaka je baka samu abin da zaka samu abin da kai maka waɗannan abubuwa hudu ba ku rike su da menene ta'abbudan bautawa Allah shi kadai isti'anatan ka nemi taimakon Allah shi kadai sannan kuma wajen mafakarka kar ka dogara da wani la boka la mai tsafi la wata laya la wani guru la wani abu ko addu'ar mata wani ka fara komawa asali zuwa gun Allah tukuna ya halatta ka nemo ne addu'a kar ka fahimci cewa ina hana wani, ba haka nake nufi amma ka koma zuwa ga Allah asali ka dogara ga Allah ka roƙe shi ya fi maka amfani kuma ka dogara da ƙarfin Allah shine fi ƙarfin kowa da mutum da aljan abokin gaba abokin shiri babu mai taba ka da wani sharri in ka fake da ƙarfin Allah kuma Allah ya karɓe ka sannan kuma duk abin da kai na laifi da zunubi na yau da gobe wanda za ka aikata babu mai jin kan da zai gafarta maka su kar ka waiwai wani ka koma zuwa ga Allah in ka samu wannan to babu wanda ya kai ka shirya an fahimci waɗannan abubuwa yawwa a riƙe su a haddace to shine sai ke cewa yawwa abu na hudu mafi girman abin da zai tsare mutum daga kowane sharri shine riƙo da littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine makarinka baka buƙatar kau da bara ka buƙatar kambu ka buƙatar laya ka buƙatar wani abu duk abin da za a yi maka bai kai kai riko da kai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin aljanu masu ɓata rayuwar ɗan adam ko da wasu wasi ko shiga jiki wanda wannan mun san tabbace a ilimin addinin musulunci wanda ya zo da ta hanyar malaman musulunci waɗanda suka san meye musulunci shine saƙon Allah saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake inkarin cewa aljini na shiga jikin mutum wannan ko ka kira shi jahili ko mai son zuciyarsa amma ba malamin fahimtar musulunci ta hanyar qur'ani da sunnar manzon Allah da maganar malamai masu hankali da suka san menene shari'ar musulunci to masu irin wannan abun a cikin aljanu suna tsoron mutumin da ya yi riko da qur'ani ya riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka buƙatar sai abin ya faru a je ana yawo ana neman a kai gun wannan a kai gun wannan tale tale a'a riko da qur'anin nan su kansu suna kauda hanyar su hanyar su daban hanyar mai irin wannan abin daban in dai ka tsaya da qur'ani da sunna to za ka cewa insha Allah ta'ala Allah na tsare ka daga irin waɗannan abubuwa da wannan ta tamassukin ba da wani abu ba in kuma Allah ya kawo wasa wani abu ya faru wanda kuma wani jarabawa ce daga Allah kar ka dauki cewa sun fi karfin ayoyi ne a'a Allah maɗaukaki ne ya jarrabe ka dan aga zaka haƙura, ko ba za ka haƙura ba to kuma sai a ɗau matakin da ne abin da shari'a ta yadda da shi a ɗauka na magani wannan kenan abu na biyar ayoyin Allah subhanahu suna nan za su wanzu har tashin haka nan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma ita ma tana nan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta bacewa ta lalace a neme ta a rasa sannan kuma a yau dinnan mu ana yi mana magana ne da maganar da aka yi wa sahabbai kun wannan magana asalinta suwa aka yi wa sahabbai aka yi wa to su sun tsira wanda ya faɗi wannan zancen a kansu yake cewa ya za a ku kafirta ya faɗa ne adam Allah subhanahu wataala kenan ko ya nesanta ba zai yi ku kafirta alhali ga ayoyi ga kuma manzo a tsakaninku to kuma da ya bamu labarin cewa su ‘yan aljanna ne to ya riga ya san cewa su ɗin sun tsiran ashe ba su kafirtan ba don haka wannan zance mu ya rage gare mu mu riko da qur'ani a tsakaninmu mu aiki da shi sannan mu riko da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi in mun yi haka to za mu samu shiriyar nan da waɗancan sahabbai suka samu kuma mu samu tsiran da suka samu an fahimci shi wannan abu na shida a wata ka'ida ce da malamai suke kawowa suna cewa ma ulliqa ala wasfin فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وقوته dan fasara magana tukun kafin ku mai take nufi duk abin da aka rataya shi da wata sifa idan an ce ga wata sifa in aka samu abin za a same shi to wannan abin yana ƙaruwa in wannan siffar ta ƙaru in siffar ta ƙaru shi ma abin zai karu da kuma ƙarfinsa zai karu in ƙarfin wannan sifar ta karu me yake nufi me ake nufi da wannan ka'ida amma kun fahimce ta tukuna hmm, ba a fahimta ba to bari in na da misalin da Allah sai ku dawo sai in maimaita ta za ku kun gane abin da malamai suke nufi anan shine Allah ne ba mu labari yayi kira da sunan imani ya يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب da يردوكم بعد إيمانكم ya يا قوم imani in kuka yi ɗa'a ga wani yanki daga cikin waɗanda aka bai wa littafi to za su ɓadda ku su dawo da ku daga imanin ku su mai da ku kafin to yaya ku za ku kafirta bayan ku ga ayoyin Allah sannan kuma ga manzo a cikin ku to sai sai duk wanda ya riko da Allah to ai shiryar da shi malamai suka ce gwargwadon riƙon mutum da ƙur'ani da sunna to gwargwadon ƙarfin ƙoƙarin ahalul kitabi su ɓatar da shi. Kun gane abin? idan mutum mai rauni ne baya riko da qur'anin baya riko da sunna shikenan ai ya hutasar da su wani zancen su haɗa kai su ƙara wani filan su ƙara fito da wasu hanyoyi ai za su yi wani ashe kenan da ya faɗa aljihu an gama da shi amma abin da ake zance tun da an haɗa abin da siffarta masukin nan to in ta masukin ka ya ƙaru to su kuma a gefen su su ma za su ƙara haɓaka wajen su ga sun ɓatar da kai don haka kenan ka kwantar da hankalinka ka shirya ka yi da Allah kuma kullum ka buɗe idanka a shirye waɗanda aka bai wa littafi za su yi ta ƙoƙarin su ga sun ɓatar da kai yanzu idan naka yi tambaya a cikin ƙasashen duniya waɗanne ƙasashe ne ƙasashen ahalin kitabi suka fi mai da hankali su ga sun kai musu tallan abin da suke so su kau da su daga hanya ba kasashen musulmi ba kasashen da ba musulmi ba wani abin ma ba ruwansu da su sun bar su zaka ga an bar wata kasar ta wanda ba musulmin ba suna fama da kansu in eh, kuma za a kai musu taimako hakikanin taimako na maganin talaucin za a kai musu amma abin da zai sa a canza musu tunani a kawo musu wani tsarin karatu to wani karatu ba sun riga sun shigo wancan din nasu da ake so a juya su sun riga sun juye ashe kenan dama waɗanda suke kan hanya ta daidai ta ƙur'ani da sunna a kansu ake homework a kansu ake ta ƙoƙarin a zauna a ga yadda za a ɓatar da su a raba su da a hanyar su ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ba ku gani ba a cikin mu a wannan ƙasar tamu aka fito da wata tasha musamman tasha ce ta musamman gwamnatin wata ƙasa ta ƙirƙire ta ta sako ta a ɓangaren mu na nan wannan ɓangaren na wannan ƙasa ta mu da niyyar wai a rage gafin zafin kishin addinin musulunci saboda ya yi yawa a nan area to a yi amfani da wannan tashar don a rage shi masu yin su suka faɗa da bakinsu kuma idan da wannan inda a ce babu wannan abun gaba ɗaya duk an riga an watsa ana yin harkokin duniya kowa yana sharholiyarsa ana ta saban Allah za a kawo wannan abu don haka a dage a yi riko sha Allah ta'ala kai riko da addini bisa adalci kar ka shiga hanyar masu wuce iyakar ita ma tun da dama mu a musulunci komai namu a ina yake tsakiya yake ka tsaya tsakiya kar ka shiga layin masu kafurta mutane masu tada hankali kar kuma ka tsaya a baya ana sassare maka addinin ka ka tsaya tsam akan qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan tsare-tsaren da za a kawo bi idnillahi ta'ala ba za su yi aiki akan ka ba Allah sa an fahimci inda Musa sannan abu na bakwai a bishara ce akwai bishara a wannan ayoyi ko ga dukkan mutumin da ya riko da qur'ani da sunna cewa yana da me faqad hudiya shirya ba ka bukatar ka je wani wuri ka nemo shirya mai shiryarwa ga abin da ya faɗa wacce hanya za ka bi ka samu shirya ce sami billahi wa rasulihi ka yi da Allah da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma abu na ƙarshe a wannan gefen shine cewa ashe addinin Allah shine mai kakke ko faqad hudiya ila siratin mai mustaqim musulunci shine siratin mustaqim duk wanda ya tafi wani wuri daban yana neman hanyar tsira salvation da menene ya bata lokacinsa ba a hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ita ba to lalle ya kama abin da ba zai kai shi gaci ba Allah tsari da haka Allah mulki ya siffanta mana hanyar mu ita ce hanyar shari'a kar ka yi kokonto akan wannan abu kai riko da ita bisa yaqini insha Allah kuma zaka ga shirya Allah zai shiryar da kai zaka rayu cikin imani zaka samu zaka rayu cikin ni'ima ta musulunci ba tare da wani karfi ko wani iri ne ya zo ya karkatar da kai daga hanya ba Allah sa an fahimci abin to bayan wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka karanta wannan ayi ko ya ladina amanu ya suka imani ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كم بعث لك سيدي mu tafi bayanin malin sa'adi in a kula abu zan fito da shi ko da ke mu fassara ko kamar da muka samu Allah madauki yana cewa ya ko waɗanda suka yi imani kan mu manta abin da muka faɗa a baya akan nida'i in ya zama da imani ko Allah madauki sai ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah ku bi dokokin Allah haƙiƙanin bin dokokinsa asalin takawa daga wiqaya kullum na san duk kowane cikin nan ya san me ake nufi mun sha faɗar wannan me ake nufi da takawa ɗaukar wiƙaya ɗaukar makari da zai shiga tsakaninka da azabar Allah shine asalin wiƙaya wiƙaya ana nufin kariya ka ɗauki wani abu wanda ya ƙika zai tsare ka min azabillahi ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar mai manan ku ku kiyaye kanku to idan haka ittaqullaha haqqa tuqatihi ku kiyaye kanku daga azabar Allah haƙiƙanin kiyayewa kar ku bari ku auka azabar Allah wannan kuma ta hanyar me ake yi a bi dokokin Allah a yi abin da ya ce a bar abin da ya hana don haka taqwa shi shine wannan abu haƙiƙanin taqawarsa malam zai bayyana mana akwai maganganun malamai akan shin wannan aya mansuha ce bi an shafe ta da faɗin Allah maɗaukaki wattaqullah fattaqullah mastata'tum kamar da wasu malaman suna faɗin wannan wasu malaman suna faɗin wannan cewa wannan ayar wata ayar ta shafe ta ita ce faɗin Allah maɗaukaki ku ji tsoron Allah ko ku bi dokokin Allah mastata'tum gwargwadon ikon ku wasu saboda sun fahimci cewa abin da ake nufi da haƙƙa tuƙatihi azima ake nufi cewa kamar yadda fassarar ibn mas'ud ya kawo kamar yadda zai kawo mana an yi ta'a fala yu'sa wa yubkara fala yunsa ai da'a ga Allah kar a saba masa a ambata shi a tuni a zama ana tuni da shi kar a manta da shi a kowane lokaci kaga wannan ko ai zai zama in a kowane lokaci ana buƙatar wannan abun ka akwai wani abu mai girma a kanka to sai suka fahimci azima ce mansukhatun bi qawlihi fattaqullaha mastata'tum kusa azima azima kishiyar ruksa ruksa shine rangwame azima kuma abin da aka nemi ka yi shi ba tare da an buɗe maka ƙofar wani sassauci ba yawwa to kamar ana ce maka ne kwata kwata ba wata ƙofar wasa sannan kuma wannan aya sai sai fatullah mastata'tum sai wasu malamai suka ce wannan aya ta shafe wacce to ba za mu shiga cikin wannan mai zafi malam ya gaya mana wani jam'i mai kyau da shi na ga yayi wannan bayanin wasu malaman sun kawo da cewa ba maganar naski bane dan babu dalili akan naski amma za mu ce wannan ta biyun tana fassara waccan ce shi za a yi jam'i cewa ma'anan dama fattaqullah abin nan ittaqullah haqqa tuqatihi dama shine ma'anar shine me mastabatun tunda Allah mulki ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ashe kenan komai aka dora mana an dora mana gurgudun iyakar mu ikon mu kai gwargwadon abin da zamu iyawa gwargwadon iyawar ba dan yafi karfin mu ba to za mu zo mu je jam'in da malami wala tamutunna illa wa antum muslimun wannan hali ne wala mutun hadda nunun ta taukidi kun kada a samu wani daga cikin ku ya mutu alhali ba a halin musulunci ba ma'ana kenan kada ka bari ka rabu da duniyar nan ba a musulmi ba ashe kenan wajibi ka zama musulmi kada ka bari illa wa antum muslimun wa atasimu bi ku yi da igiyar Allah igiyar Allah da ita ce wannan sabilullah ko qur'anin nan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jami'an dukkaninku wannan jami'an hali ne na bamiri mustatir da ke cikin wa'tasimu ko in ce wannan wawan kai zahira da cikin wa'tasimu wa atasimu antum jami'an yawwa ku riko da igiyar Allah baki ɗayan ku kuɗin nan ba igiyar Allah ne ake nufin gaba ɗayan ta ku kama ta ba a'a ku din ake so ku zama wuri guda duk ku tattaru karkashin igiyar Allah kun gane nan dan kar ku fahimci cewa igiyoyin da yawa su din ake so ku tattaru gaba ɗaya ku kama su a'a ku din ne kuke da yawa kada ku bari ku rarraba ku dawo wannan hanyar guda ɗaya kowa ya kankame ta babu wanda ba zai samu wurin kamawa ba a jikinta igiya ce mai tsawo igiya ce mai faɗi igiya ce mai ƙarfi ita ce al'urwatul wuqqa babu wata igiya da ta kai ta karfi, duk adadin ku za ku iya kama ta ba za ku faɗo ba don haka ashe da ita ake ku kama kuma kuɗin baki ɗayan ku kowa zo jikinta ya fi shi ake sai ce sannan ina ne kuma kowa yawa wa tasinu bi hablillahi jami'a sai ce wala tafarraqu kar ku rarraba wadhkuru ni'matallahi alaikum menene tafarruqi tafarruqi kowa ya kama hanyar tsirarsa ta zuwa aljanna yana ganin wannan ita kaɗai ce hanyar da za a bi ya ce kuma waccan ba daidai ba ce wannan ya bi nan wannan ya bi can wannan ya bi can wannan shine tafarruqi to Allah mulki ya hana mu tafarruqi mu tsaya kan wannan ita kadai tunda an gaya mana ita ce wadda za mu tsira ta hanyar ta a shekar mu zo mu nemi wata kun gano wani abu ba tafarruqi shine ma'anarsa kar a samu sabanin ra'ayi a tsakanin mu ba haka ake nufi ba Allah mun ya halice mu a matsayin za mu sassaba wajen fahimta wala ya zanuna mukhtalifin mukhtalifina fi nazari wajen ganin su wannan zai ga hanyar da za a bi a je kaza in ba nassi ne ya gaya mana ba zai ce shi zai bi ta kaza wannan kuma ce zai bi ta kaza in ko nassi ya riga ya gaya mana to duk sai kowa a ji ra'ayinsa sai a zo abu wadda nassi ya ambata an gane wani abu yau da haka za mu iya samun sabanin ra'ayi amma kar mu rarraba zan ba wasu misalai ko da yake mu bari sai mun zo cikin wannan kar lokacin ya ƙure mana ba mu samu mun faɗi wannan ba amma ɗaya kawai a zamanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an samu saɓanin ra'ayi amma ba a samu tafarruqi ba don ka akwai bambanci tsakanin ikhtilaf da kuma tafarruqi ina ji kamar mun taɓa yin wannan ana malam bane ne ko yau mun dai taɓa yi akwai bambanci tsakanin ikhtilafi da tafarruqi ikhtilafi shine sabanin ra'ayi in ce wannan fari ne ka ce baki ne saboda gwargwadon da kake ganin sa tafarru'i kuma kowa juya kowa baya hanya ta ita ce banda ita babu kai ma ka ce hanyar ka ita ce banda ita babu wannan bai yadda da wannan ba wannan bai yadda da wannan ba yace duk wanda bai bi wannan hanyar tawa ba dan wutan ko kafiri ne to wannan in wannan yayi wannan wannan mai wannan wannan shi ake nufi da me tafarru'i zamanin sahabbai an samu ikhtilafi amma ba a samu tafarruqi ba dukkanin su addinin su ɗaya ne musulunci musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani da ya fito da wata hanya ya sanya mata suna sunan wani abu da banban da sunayen da shari'a ta sa musu al-muhajiruna al-ansar al-mu'minuna al su sunayen da Allah musu amfani da su ko ba a samu wani ya zo ya ce da hanyar sayyidina abubakar duk wanda bai bi ta ba dan wuta ne ga hanyar sayyidina Umar dariƙar Umar duk wanda bai bi ta ba dan wuta ne an samu wannan a zamanin su ba a samu ba to yin wannan a ce ga hanyar wani ga hanyar wani shi ake nufi da tafarruqi ai watsi da tafarruqi a dawo kan hanya an samu sabani duk kun ga tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sun yi sabani akan lokacin da za a yi masa wanka da kayansa za a yi masa wanka ko a tsiraice shi suka wannan su ce a yi masa yadda ake wa kowa wannan sai manzan Allah ne kar a yi masa tunani wannan ta zo ta wuce aka yi musu magana cewa su yi masa wanka haka suka yi masa wanka haka suka zo ina za a binne shi wannan ya ce a kai shi bakin inda ake binne kowa sai na abubakar ya ce a ta hadisi manzan Allah suna ya ce annabawa suna mutuwa ne a inda ko ana binne su ne a inda suka mutu shikenan sai aka binne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a inda ya mutu matsawa da shi aka yi aka yi rami aka yi masa kabarinsa aka sa shi a ciki saboda wannan hadisi kun ga wancan sabanin bai jawo mai ake kira tafarruqi da wani zai koma gefe ce ni tunda an ki karɓar ra'ayina to daga yau ba ni ba abubakar sai zai kafa wata kungiya da shi da wasu nasa sai a ce ga yan kaza da kuma yan kaza kun gane mai ake nufi yanzu yawwa don haka Allah madauki abin da yake hana mu shine tafarruqi kar ai tafarruqi ni'matallahi alaikum ku عليكم ni'imar Allah akan ku in kuntum ada'an yayin da ku kasance abokan gaba fa allafa baina qulubikum nan kun kun ga wata magana ba sai ko kun kalle ta shi ta ake san kana karanta Qur'ani ka rika tadabburi Allah ne yake cewa واذكروا نعمة الله عليكم كتير نعمة الله أكونكم إذ كنتم أعداء yayin da kuka zama abokan gaba a nan maganar ni'imar take ko a ina maganar cewa ku zama abokan gaba ni'ima ce yawwa ashe kenan ni'imar ba a nan take ba a aƙiban ni'imar take taƙibin da aka biyo da shi bayan a wannan a aƙibar wannan sababin ake ma'ana fa'allafa baina qulubikum ita ce ni'ima din kun gane abin ma'ana wancan jumla ce da aka wasafta wani hali da kuna cikin saɓani tsakaninku da gaba wannan ba yarda da wannan akwai yaƙi yaƙi tsakaninku fa sai ba bai na sai Allah ya haɗa zukatanku to wanda suke cikin gaba sai aka mai da su suna son juna a ina ni'ima take wannan mai da su son abin a kawar da gaban nan ai musu maganinta ta a kawo musu son juna don haka ashe kenan karka allaka wannan ni'imar da wannan zarafin din wannan zarfin iz ba a nan maganar ni'imar take ba wannan ana so a yi tamhidi ne da zarfin halin da ya jawo a nemi ni'imar ta zo halin da ya jawo a nemi ni'ima ta zo shine rarrabuwa da gaba ni'imar kuma yaushe ta zo lokacin da aka ce an haɗe Allah sa kun gane abu don haka ni'imar ita ce haɗin kai fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana ga sun an sake fito da abun kuru sai kuka wayi gari da ni'imar Allah kuka zama ɗan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nar da ku kun kasance kuna bakin gabar ramin wuta kuna dab da ku fada ma'ana da an mutu mutuwar jahiliya a kenan me aka yi wuta za a ji an fahimci abu fa anqadhakum minha sai Allah ya tsere da ku ya jawo ku baya kadalika irin wannan ni'imar da yake yi ko irin wannan bayanin da yake yi haka Allah yubayyinu lakum ayatihi yubayyinu Allahu lakum ayati haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tahtadun ko kwashiru Allah muke roƙon ya ba mu shiryarsa malam sa'adi yake cewa hadha amrun min Allah li ibadihi almu'minin wannan umarni ne daga Allah ga bayinsa mu'minai an yattaquhu cewa su kiyaye shi su bi dokokinsa su ji tsoronsa haqqa taqwahu wa an yastamiru ala zalika kuma su doge su tabbata akan haka wa yathbutu alaihi su tabbata akan haka wa mu su miƙe duk ya yathbutu mu duka abu ɗaya ake so a gaya mana tabbata da tsayawa da baƙa'i ilal mamati har zuwa mutuwa fa inna man asha ala shay'in mata alaihi domin ku duk mutumin da ya rayu akan wani abu kai kansa zai mutu hmm? dan haka ashe zancen da Allah madauke ce wala da illa wa antum muslimun zancen da ake shine maza maza yanzu nan ka canza duk mutumin da ba musulmi ba ne to yanzu ya ƙoƙari lalle lalle ya canza ya koma musulunci domin bai san lokacin da numfashinsa zai kare ba Allah zai ɗauke masa rayuwarsa kuma ne ya nuna mana cewa al'amura ƙarshe ake kallo ko ba farko ba yawa ƙarshe ake kallo wannan za mu zo a cikin bayanan fa'idoji mu ƙara bayani akai insha Allah fa inna man asha ala shay'in mata alai man kana fi hali sihhatihi wa nashatihi wa imkanihi mudawiman li taqwa rabbihi wa ta'atihi منيبا إليه على الدوام ثبته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة جملة من ده يكسن سي أهال ده يكي لافية ده هال كرسشنسا ده هال سامم إيكونسا ya zama mai dawwama ne akan tsoron Allah da biyayya ga dokokin Ubangijinsa da da'a ga Allah yana mai komawa zuwa ga Allah akan dawwama bisa dawwama da'iman yana koma zuwa ga Allah in ya tuba in ya zai laifi ma zai tuba ya dawo ga Allah to Allah madaukaki sabbatahu inda mautihi Allah zai tabbatar da shi akan wannan halin wa razaqahu husnal khatima sai ya bashi kyakkyawan wato a cikawa muna roƙon Allah ya bamu kyakkyawar cikawa me ake nufi a wannan ne kada mutum ya fahimci idan mutum ya mutu da mutum zai mutu yanzu a hali yana cikin wani abu na saɓon Allah saɓo ba shirka ba in ya mutu a shirka dama ba sunansa musulmi ba alal aqalla ko da abun mutane musulmi ne in batininsa Allah ya san yana kan shirka to abun Allah ba a musulmi yake ba ko amma in ya mutu yana wani laifi ba karka ce mutuwar ana nufin sai yana cikin zunubin zai mutu ba haka nake nufi ma'ana bai tuba ba har Allah ya karɓi ransa to shi wannan mai zamu masa hukunci kar a ce masa ba musulmi ba ko lamarinsa yana ga Allah madaukaki in Allah ya so zai gafarta masa to zancen da ake a nan kenan in dai akan musulunci ya mutu ba shirka ba to Allah madaukaki yusabbituhu wa razaqahu husnal khatima sai kawo wani sababin da zai tuba kafin ya mutu ko a zahiri kuna gani ya mutu akan wani abu na saban Allah la'alla kuma wani wa'azi ya shige shi kafin mutuwa ya roki Allah tun kafin gargara ta zo ya roki Allah ya Allah ka gafarta min Allah kuwa mai gafara ne mai rahama ne mai jin kai ne rahamarsa kuma ta yalwaci komai sai Allah ya fi masa shikenan sai ku ganshi a aljanna wani ma har ya ta mamaki la Allah Allah madauki ya ba mu sakamako mai kyau to eh, dole mu tsaya a ah, la'alla sai mun sake komowa kan wannan din daga farkonta insha Allah ta'ala dama a kansa za mu sake tashi a darasinmu na gaba bi idinillah ta'ala wato gobe kenan muna roƙon Allah maɗauki ya yi sare mana al'amuran mu ya tabbatar da mu akan musulunci a har ƙarshen rayuwarmu. ya zama cewa ba mu bar wannan addini ba ba mu bar hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama akan ta kuma za mu rasu a kanta za mu bar wannan duniya a kanta za mu haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba mu tofiki kafin mu rufe zancen ina so in ja hankalinmu a kan kwamitin marayu da na san kun san shi kuma alhamdulillah Allah saka da alheri da cikin kunan ina sa ran kowa ya ba da gudunmawarsa wajen wannan harka to wanda kuma bai ba muna roƙo ya daure duk kankantar abin da Allah ya hore masa ya taimaka ya miƙa shi ga wannan manufa wannan kwamiti na alhamdulillah Allah subhanahu wata'ala ya masa albarka da tawfiki gwargwadon hali wajen aikin da suka sa a gabansu suna nan suna yi da ƙoƙari sosai kuma har an cimma wasu abubuwa da yawa ba zan faɗe su ba yanzu lokaci zai zo nan gaba za a faɗe su insha Allah ta'ala amma kiran da muke yi shine a daure a ba da taimako waɗanda suka ɗauki nauyi da kansu cewa za su ba taimako don wannan manufa to ana musu tuni wanda kuma ba su san abin ba muna faɗakar da su da Allah su taimaka su ba da tasu gudunmawar da wannan kwamiti za su taimaka su tallafa wa gidajen marayun nan a kai musu kayan abinci cikin azumin nan a dinka musu kayan sallah a yi musu dai abin da aka saba ladan da Allah sa a cikin wannan abu da mutum ya san shi Allah da yau ya fasa sayan katin wayar sa na dubu ɗaya ɗin nan ya miƙo ɗari tara ai wannan aiki Allah madauki ya hore mana tunani mai kyau wajen wannan abu ga lambar account wanda ba shi da na aljigunsa amma akwai a banki zai hauwala ya yi tahwili mana ya yi transfer a daure lambar ita ce zero four eight. 1 3 amma mai ta zero kamar kuna rubuta ko insha Allah zero, eight, six, five, zero, four, eight, 1 3 uku sifiri ake cewa ko shi ma sifirin daga ziron aka ku? sifir daga larabci ne takwas shida biyar sakwata su ce biyat ko sai wani sifili ɗin sai hudu sai takwas sai ɗaya sai uku ina sa ran insha Allah ta'ala kowa zai kokarin sa a sake mita ban ji ba yau a first bank a first bank eh a first bank anan account din yake insha Allah warwarwar kana harbawa zai tafi son kuma bi idnillahi ta'ala za a yi amfani da shi da za ka samu ladan in Allah maɗauki ya taimaka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu tawfiki Allah subhanahu ta'ala ya sirri mana al'amura wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik